abata ga masu sabo kowane azabu shine azaba al'ali mai raɗaɗi. to ci gaba wa nabihim an daifi ibrahim kuma ka basu labari wato abin nan maganar um, bakin ibrahim wato mala'iku goma sha biyu waɗanda Allah ya aika waɗanda za su tai su halaka mutanen lut wato kenan kun ga mala'iku iri guda manzanni iri guda sun ka biya nan sun kasa rahama sun ka wuce can kun kasa azaba wato ashe kenan ubangiji in ya sibanta da wannan rahama da azaba cikin lokaci guda ba abin mamaki ba kun fahimta ko wato goma sha biyu ne ko goma ne ko uku daga cikinsu akwai jibril iz dakhalu alayhi iz dakhalu alayhi faqalu salam to su waɗannan mala'iku lokacin da sun ka tafi wajen Ibrahima suka shiga gare shi fa qalu salama sai sun ka faɗi kalma ta salam ta sallama qala Ibrahim alayhi salam sai Ibrahim ya ce shi kuma alayhi salam lama arada alaihim alaka lokacin da ya kawo musu abinci falam yakulu basu ci ba ya kawo musu abinci suka ki sai yace inna minkum wajiluna mu masu jin tsoro ne gare ku mun ba ku abinci kun ki wato kun taho da wani nuhi kenan mugun nuhi kun fahimta ko to qalu la tawjalin To nan da yake ba karantar da mu ake yi mu yi sallama ga wanda yayi muna ba, rahama ubangiji ne ake faɗa muna don haka kun ga ba ya faɗi maganar sallama ibrahimu ba ah, sai dai jin tsoron shi eh, kun hanta ko qalu la tawjal sai suka ce kada ka ji tsoro inna nubashir inna nubashiruka bi gulamin eh, alim mu ne ma bushara da samun ɗa mai ilimi wato zai ilmi ma'abucin ilmi kathirin mai yawa shine isa kama zikira fi hudin kamar yadda an kambata cikin hud ba ba isma'il bane don sannan isma'il an riga an dauke shi an haife shi har an kai shi makka kun fahimta ko to qala qala abashartumuni ala qala wato sai ibrahim ya ce abashartumuni bil walad kun yi bishara da samun da ala an masa ne kibar bayan tsuha ya same ni ko ko izgili ne kuke yi min fa bima tubashirun da me kuke min bishara wannan abin mamaki ne wa tsuha mutum ya kai shekara 100 matar shi ta kai 90 da wani abu qala min al kalu sai mala'ikun sun kace naka bil haqqi mun yi ma bishara da gaskiya abinda mun ka faɗa ma gaskiya ne wala takun min alqadin kada ka zan cikin waɗannan ɗebe dan mali ga garhama ubangiji tsohon nan bai hana Allah shi ko mala yadda kai ka samu da kala. qala sai ibrahim ya ce man yaqana min rahmatir rabbi wane ne zai ɗebe tsammani ga rahama ubangijinsa illa zalun sai batattu wato abin nan qunut da ya asu min rahmatil da abin nan mm, mm, raja wato abin nan alfardu fil raja wal fardu fil ya'si duk ba ba da kyawo mutun ya amince wato Allah ba zai masa azaba ba halaka ne kuma mutum ya ya ce shi Allah ba ya so nayi gaba ɗaya ya ɗebe tsammani shi man halaka ne ko wani baya da kyawo tsaka ake so ah, ka bauta ma Allah da kwaɗan ya karɓa gare ka yi ma rahama da tsoron ya yi ma azaba kun ga tsaka kenan kun gane ko wannan shi ne ibadan musulmi wanda ke cewa ka bauta ma Allah ba don tsoron azaba shi ba ba don kuma neman rahama shi ba wannan ibadan da abin nan ce majusanci ne da ne kun gane ko wa man yaqan min rahmati illa adh sai batattu kun fahimta ko ai al-kafirun wa hadha yadullu ala anna ala anna ta'ajjuba ibrahim alayhi salam wato mamakin da yayi shi ibrahim bi itibar al ya dibi wajen al'ada ya tsufa min wujudi waladin na samun da min shaykhin daga tsoho a ajuzin da tsohuwa dunar kudarati ba abin bai da ikon ko saduwa da ita a wannan lokaci wali zalika qala man yaqnuna rahmatahu wane ne ke da ɗebe tsammani daga rahama ubangiji ashe mamaki ne ba ya san bai yiwuwa bane illa zalun sai batatu al muhdiuna masu laifi wato waɗanda sun kai kurin tariqal ma'rifa wato sanin hanya ubangiji wala ya'rifuna sa'ata rahmatillahi ba san ba san in abin nan faɗin rahama ubangiji ta'ala kuma in an ce ma'rifa sanin rahama ubangiji ba irin ta sufawa ba masu cewa mutum shi kansa ya zan Allah kujera Allah kare Allah abin nan zira Allah haka nan sai ya bar sallah kenan wai Allah bai wa Allah sallah eh? Eh, <laughs> Allah ya tsare to wala ma ulima annahum jaduna sa'alahum an sababi maji'ihim to lokacin da shi Ibrahim ya gane wato su iyakar gaskiyar su kenan na cewa za a yi mai bushara to sai ya tambaye su yaushe dan nan zai zo fa qala قال فما خطبكم أيها المرسلون قال سي واتو إبراهيم يتي فما خطبكم منين بابا الأمر أيها المرسلون يا كومن ظني وانا البابا الأمر يكون كتودا شي باين وانا كما قالوا wato ya tambaye su sababin zakkuwar su bayan wannan bushara sai ya menene babban al'amarin ku wanda kun katawa da shi a ku manzanni qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin an aike mu zuwa ga wasu mutane masu laifi kafiri na kafirai sune mutanen lu da lihilakin don halaka su illa ala inna to illa ala lut sai mutanen lut su kan ba za mu halaka su ba inna lamunajjuhum ajma'in mu masu tsar da su ne har abada wato gaba ɗai li imanin saboda imanin su wadan sun kai imani da shi amma gidansa akwai wani illa mar'atahu illa mar'atahu sai dai matarsa qaddarna inna alamil gabi ita mun qaddar tana cikin masu zama cikin masu halaka kun gani wato abin nan kishin dangi shi ya ja ta domin cikin su take shi ko ba ko ne ke kabilanci tsaron al'adar gargajiya eh shine Allah saukake to ci gaba to huna akhiru qissati diyu <coughs> ma ibrahim wannan shine ƙarshen labari wato kisa Ibrahimu da baƙi wato har sun faɗa masa matan Lutu ma za ta halaka famar wurin ala Ibrahim daudiyatun likisatin wato shuɗa wasu akan eh, Ibrahim kamar mataki ne ga kisa su ma'aludin wa qaumihi da mutanensa wa fa'idatu tawti'a al-bisharatu lil abinda amfanin wannan eh, farawa <coughs> don ayi bishara ga mu'minin bi anna yukhriqul adata wato cewa Allah yana saba mu al'ada bil iman saboda imani ya kai daraja inda babu ya kai daukaka inda babu saboda imani kun gane ko wa inna ma asaba mu'minan kuma kuma ya nuna cewa duk abin da ya saba mu'mini min khairin ko alheri ne aw ghairihi yushariku fihi mu'minun akhar wa mu'minina na saduwa da shi kun gani yanzu da za a zuwa ga mutanen lut Ibrahim sai ya nuna bakin ciki kun fahimta ko to ci gaba ta qaddamatul mala'ikatu rusul ko mala'iku waɗanda an manzani sun ka ci gaba bisa irin da take su ila qura qaumil ludin eh, falan ma ja'a ludil mursalin lokacin da manzannin suka zo ludu da shi da mutanensa ko ko shi kansa qala qala innahum qaumun Kala lahum sai wato lut ya ce mala'iku innakum qaumun munkarun ku mutane ne wanda yake ban san su ba munkar wanda baka sani ba mutane ne ban abin nan kasan nan kuke zaune ko ko daga ina kun ka hito to alu alu bal jina fa ba fanu bi yamtarun sai suka ce a'a amin nan bal jina kamar kan wato mu ba mutane bane ji ina ka mun zo ma bima kanu fi yamtarun don abinda mutanen ka sun kaza suna yi na shakka ai ya shukku na hul azaba shine azaba domin wanda ya san wanda an kawa gargadi ga saukar azaba ya ci gaba da yi wato kenan yana shakka ne bai yarda da cewa azaban nan za ta zo ba to don haka mun ka zo mu nuna musu wa ina ka bil haqqi wa ataina ka bil haqq wa inna la wa ta ina ka bilhaki ko mun zo ma da al'amari umarni na gaskiya bi amril muttaqin ko da mutayaqqin wato wanda yake na yaqini wa inna la sadiqun kuma mu kuma mu masu gaskiya ne lalle masu gaskiya ne fi kauli na ga magana mu to ci gaba fasribi ahli babi min ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث to fa asdi bi ka yi tafiya dare bi ahlika da mutanenka bi kada min Allah cikin yankin dare ka gudu da kai da mutanenka wata bi adbaran kuma ka bi bayan mutanenka sai sun ka sa su gaba abin nan ka koma baya gare su kana tafiya wala yaltafin ku ahadun kada kowa shi waiwaya daga cikin ku li Allah yara azima ma yanzu bin don kada shiga wata musiba mai girma wanda ke sauka ga mutanen ka wamdu wa haythu tumaru kuma ku shude ku yi ta tahiya inda ake umarnin ku da tafiya wato zuwa kasar sham fa kharaja huwa sai fita wa bintahu da 'ya'yansa biyu mata ya haru min qaryatihi illa wa huwa wa bintahu ba wanda ya ta daga wannan gari sai shi da ɗiyarsa biyu wada wallahu lahum Allah Allah nade musu kasafi wakati cikin lokacin tahiya hatta na jawo wa sala ila ibrahim har ya cire kai inda ibrahim yake to wa qadaina ilayhi dhalika al wa qadaina ilayhi wa anna wa qadaina ilaihi zalika al-amr munka munka hukunta wannan al'amari zuwa gare shi wato munka bashi labarin yadda abin zai auku menene munka bashi labari anna dabir haula ta bayan waɗannan mutane makadu za a yanke shi bini. ana cewa kuɗi a dabir wato an tumbuke shi babar komi gare shi ba da shi da komi nashi an halaka ay yatimu istisaruhum fi saba munka bashi labarin za a tumbuke su gaba da su da mutanen duk wato lokacin asuba to ci gaba وجاء أهل المدينة يستبشرون to wannan labari da sun ka taho sun ka ba sun ka ce ga abin da mun ka taho kuma ga abin da za a yi to kamin wani abin da an ka ji ga wasu baki kyakkyawi sun zo sai mutanen gari sun ka taho waje al madina sai mutanen madina sun ka zo mutanen garin wato sunan garin suna ne sazum sune mutanen sune mutanen ludu lamma ukhbiru anna fil bayt anna fil bayti lut ko anna fi bayti lut ne ba hmm. wato cikin gidan lut akwai babu aldin nan hmm. fi bayti lut cikin gidan lut maradan wato akwai yara ba su da gemu hisanan masu kyawu wa humul mala'ika wato alhali sune wala mala'ikun nan sai mutanen sun ka taho ya sabshirun suna bushara wato suna tsammani kenan za su yi alfasha da su za su yi liwaɗi ga yare kyakkyawi sun zo eh, suna gudu su yi alfasha da su to ci gaba to lokacin da mutanen su suka taho sai ya ɗora lallashin su kala lutu sai lutu ya ce inna haula da fi waɗannan baƙina ne ya waɗannan ya jama'a wala tablahu kada ku kunyata ni in kun fada su yanzu ai ya zo abin kunya ba ku girmama ne ba duk wanda ya bata min bakon ka ai ya bata ma wata wata wattaqullaha ku ji tsoron Allah wala ni kada ku kunyata ni bi qasdikum iyyahum wata ku ne su wata da aikata alfasha da su kada ku yi wannan kada ku kunyata ni to mutanen sa maimakon su ji wannan magana sai suka ce ba mu hana ka ga ajewa eh, talikai ba ai mun ce duk baki ko waɗanne iri ne in sun zo ka abin nan kada ka hana mu gare su ba mu yi ma wannan magana ba kala Kala sai ya ce, Ha'ula ibanati ga ‘ya'yana ba ‘ya'yansa na biyu ba, Eh, wato mutanen abin nan eh ƴaƴan al'umma nisa'ul qaryati li'annahum banatuhu domin kowane uba kowane annabi uba eh, al'umma shine ga ƴaƴa na kun tun fa'ilin kun zama masu aikin abin da kuke so ne na biyan bukatar ku na shawa ta tazawwaju kuna ku aure su qala ta'ala la'amruka innahum lafi satrabihim ya'harun to ana cikin ba annabi labarin yadda mala'iku da lud da abin nan ake sai an ka komo kuma ana ce masa la'amruka wato Allah ya rantsuwa da rayuwar annabi kun ga gayar daraja kenan ina rantsuwa da rayuwa ka ya annabi wa hayatika ko al masul li shaykh jalaluddin sayyidi kharaja ibnu marduwayh anna abi hurairah rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma halafa Allahu bi hayati ahadin wato Allah bai rantsuwa da rayuwar kowa ba illa bi hayati Muhammad sallallahu alaihi wasallama qala la amruka ina rantsuwa da rayuwarka wato Allah na rantsuwa da mahalukai don ya nuna darajar da a cikin su ko wani hikimar da a ciki Allah ya rantsuwa da rana ya rantsuwa da wata don ya nuna rayuwar don ya nuna hikimar da a ciki sannan ya yi rantsuwa da rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallama ku diba rayuwar Annabi shekara 23 ce duk ita ta haskaka duniya har ba kai ga ilimin da a ciki ba gabanin wannan rayuwa ana ce ma abin da haka ana ce daka age hmm. lokacin jahiliya lokacin duhu hata kafirai ce daka age suke cewa ashe musulunci shi ya kawo rayuwa cikin duniya ashe kenan rayuwar nan ta annabi shekara 23 wata hikimar da a ciki Allah ɗaya san iyaka a ba su cikin suna cikin eh, jahiliya hmm. kun fahimta ko wato ina rantsuwa da rayuwa kawai da ta canza duniya innahum lafi sakaratum yawm wato su mutanen ludu lokacin da ya taho suka zo yana lallashi amma su suna cikin mayan su ya muhun suna ta ɗemu a ce a a abinda dai sun ka ta san ma na bannan na shi da su yi ta yi to na ne fa ahadathum sayhatu sai tsawa ta kama su jibril da yayi musu tsawa mushrikin suna masu shiga lokacin hitowar rana wato kenan bayan safiya ta rana ta fito sai jibril ya musu tsawa sannan shi ko ya hita cikin dare shi lut faj'alna aliha faj'alna aliha waja'alna aliya safilha sai mun ka dauki kasan wato saman kasar mun ka maishe shi sama wato an ka babbaki kasar gaba daya an kai sama da ita an ka birkice sama ta koma kasa hmm, ina wato abin nan rafa'a jibril bi an rafa'a jibril ila sama ya dauka ya yanka ta ya dauka zuwa sama wa azqataha maqaluba ya fadar da ita abin nan juye ila al-ardi zuwa kasa wa amtarna alaihim hijatan ko mun kai musu ruwan duwatsu min sijil na um abin laka na wuta in eh, na bab in na fi dalika la'ayatin ga wannan abu akwai ayoyi inna fi dalika la'ayatin lil da dama sura abinda take nunawa ƙarshen masu tsaurin kai Eh, inna fi dhalika laayatin wato ga wannan abu akwai ayoyi masu nuni ga makomar wanda ke saba ma umarnin Allah wato ga samu azaba mai tsanani mai yankewa wato kuma ayoyin nan lil mutawassimin ga wadanda yake suna dibi da hankali wato asalin wasmu alama tawassum wato kadibi abu ce abu kaza zai auku saboda wannan don haka ke cewa ittaqu firasatul mu'min eh, domin firasa ɗayan abubuwa biyu ake samunta ko ka ji maganar mutum yana magana yana kuskure ka san kenan a cikin zuciya shi ba gaskiya bane ko ko ga yana faɗa fuskar shi ta canza ashe kenan ba gaskiya yake faɗi ba da wannan ake gane ko a ce mutum na kwarai ne ko mugu da ka bi na kwarai zaka ce na kwarai ne ko da ka bi shi mugu zaka abin nan dan zaka ga fuskar shi baki kirin kun gane kun to to ci amma bakin al'ada irin namu ban da irin kan baki wato koda koda koda fari ne in akwai share cikin zuciya shi zaka gane eh, ka gane ko eh, kuma komi bakin komi bakin sa in na kwarai ne zaka ga haske na hitowa eh, kuma da ka gamu da masoyin ka zaka gane ba sai abin nan ba sai ya ce ba ni masoyin ka bane shine tawassu hmm, ci gaba wa inna hala bi sabilin muqim wato ita abin kasar eh, lut wato mutanensa garin su eh sadum la bi sabilin tada akan hanya muqim wanda a tsaye daga makka zuwa zuwa sham ay tariqu quraishin ila sham zuwa ga sham lan tandaris bata ruce batan ana gani afala ya na bihin ba su zuwa su gani su kula da su na cewa duk wanda ya ci gaba da saba ma Allah haka a ƙarshen sa to inna fi dalika inna fi zalika la'atin ga wannan fa abinda an kawa mutanen lutu akwai aya abin kula lil mu'minina ga masu imani ay kullu man amana billahi duk wanda ya imani da Allah wa saddaqa al-anbiya ya galkata annabawa wa rusul da manzanni arafa anna zalika ya san wannan inna ma la lintiqamil lahi min al-juhali wato yana gane cewa yin haka nan wato Allah ne ke yin azaba ga jahilai masu izgili da addini da ajali mukhalifatin don sabawar su ga addini ga abin da Allah ya ce wa amma alladhina la yu'minuna amma waɗanda ba su imani ba wa la yahmiluna ala hawaditha fa ya hamilu na sai su dauke shi ala hawadithil alam ce a ah, ai abin nan nature ne ah, abin nan in ba ruwa ba babu itace ne kawai ah, <laughs> kun fahimta ko wato haka zamani ya saba wa husulil abin nan quranati abin nan al kawkabi ko kuma samuwar taurari in tauraro wannan ya kusa da wannan ga ko kuma abin nan ga abin da ke aukuwa wal al falakiyya ko kuma ittisali haduwar falaki da falaki kun fahimta ko su mai suwa ga tauraro kaza ya bayyana ga abin da zai hito ga abin da zai abin nan wannan kawai shine wala qad jama'a Allahu al-ayata Allah ya tara ayoyi ya auku na halakar su wa qalbil mada'in sannan da juyar da ƙasa eh, alama fi alaman fiya bisa ga wanda a ciki wa hijara hijarati alaman gaba anha kuma da yin ruwa na duwatsu a kan wanda yake an sa cikin ƙasar wa hada taniyan bi itibari wa hudati qaryatin wato ita ƙasar an ce an ce gari guda kun gane ko an ka ce aya domin kamar gari guda ne wato kenan hudatu qaumi ludin almusharu e, ila habi qawlihi wa inna hala bi sabilin muqim wato ita wannan gari tana ga hanyar eh, abin nan wanda an miƙe to nan akramakallah ne labi sabilin a labi sabilin ne akwai ba akwai abin nan akwai ba gabanin ya wajen fassara da ake labi sabilin ne an ce ba ta rushe ba kan iya ya za ka iya amma abin nan black sea na nan yawa akwai dai a ayar amma alamomin na nan to wala yuraddu wannan ba zai zo kaifa jama'al ayata awwalan kaga can farko ya ce ayatin sannan bayan haka nan ya ce la'ayatan inna fi dalika la'ayatan ko mu da ya kada ta hada hasaniyan wal qisatu wahida amma duk qissa guda ba ci ayatin ba duka saboda haka nan dibin kasa ce can kuma bibin ayyukan su ne wato wanda ya yi ta yin laihi ya yi ta yin laihi to ga azaba za ta zo amma kuma bayan an halaka su sun zo abu guda kun gane ko fa fil qissati suratul intiqami wato ga kissan nan kuma ya nuna in an kai iyaka nan da nan Allah zai kama wasu il masir da mugunya makoma liman kafara bi ga wanda ya kafir da ayoyin ubangiji wa kharaja zalika an da'iratul insaniya ya fita kuma wata in mutum ya kafirta da ayoyin Allah ya ki imani da su sai ya fita daga zama mutum ila musharakatul haywa musharakatul haywa sai ya kama da dabbobi duk wanda ya bi yana bin namiji dan uwansa ya komo yana kama da dabbobi ke fil waqahati ga rashin kunya wa adamil haya'i da rashin abin nan eh, kunya waqaha abin nan eh, rashin mutunci da rashin kunya firtika bi ma harama Allah subhanahu wa ta'ala ga yin abin da Allah ya haramta eh ko ba ta yi da su ba dai azaba za ta same su kisa ta shu'aib bayan haka nan kuma ga kisa shu'aib to ya shiga ga labarin shu'aib wa wa zakarat kun wa zikirat muhtasara an ka ambaci kisa shu'abu ya kadan لأن المقصود هنا إشارة إلى سرعة الانتقام domin abin da ake nuhi nan wanda ya saba ma Allah nan da nan Allah zai kama shi wasu masiri man kafar bi ayati la da mugun makomar wanda ya kafita da ayoyin ubangiji don haka ba sai an ambaci labari da yawa ba shi ne yace wa in kana ashabul katil zalimin ko mutanen aika kunci ne wanda gari ne kewaye da kunci wata wanda yake abin nan mutanen sha'abu ciki hiya gailatun kuncin shajarin icce ne bi qurbil madina kusa ga gari wa hum qaumu shu'aib sune mutanen shu'aib to su mutanen aika da zalimi ne masu zalunci ne domin sun karyatar da shu'aib to ci gaba to su mutanen shu'aib dan me an halaka su yan kasuwa ne sun ka kiyawo da kyau eh ah, kawai wannan kawai ne ba duk musiba ba nan take ba hmm? eh? ina ganin yadda mu mu ba gargadin ba gargadi yana yi tsare mu eh. kun fahimta ko fanta eh, qabna min sai mun kai musu azaba da lian nahum bi shiddatil har mun ka halaka su da tsananin zafi kun ga su da yake abin nan dukiya gare su sun kaki awo da kyau sai zafi kenan ba ruwa wa innahuma la bi imamin mubin wa su mutanen aika mutanen abin nan wato mutanen lura da mutanen aika don su duka biyu hmm. labi imamin biyu suna ga babban hanya sananne wadda ake mutakwarai shawa ke bi lokacin da za su na sha ai hun afala ta ta biru na biyun su ku larabawa ko ku kwarai shawa ba ku kula da waɗannan ya ahli makkata wa ya kata bi bikum gairukum in kun yi kun kai koyi da su sauran mutane sai su yi koyi da ku kun fahimta ko ثم شرح شرع ne ba شرح ba شرع ne hmm. ci gaba ولقد كذب أصحاب to sun masharatun nan ya shiga fi kisarci salih bil ikhtisar da takaitawa fa qala yace wala qad kazzaba ashabul hijr mursalin ko mutanen hijir hijir wani rafi ne tsakanin madina da da sham wa huwa makan tamunan samudawa suke su kuma sun ƙaryatar da al na manzanni bi takazibin da karyatawa su salihan li'annahu takzibun li baqi rusul domin duk wanda ya karyata annabi guda ya ta saura duka lishtirakin don sun yi tarewa fil majibi tauhidi kun ga su mutanen abin nan su waɗannan samudami an kai musu takanishin ne an ba su ci gaba da sana'o'i amma kuma sun ka yadda Allah ya ce maimakon su yi amfani da sana'an nan da amfani sai sun kai zan hotel suke sha a yi ta wuraren wasa to wa huma wa atainahum ayatina mun ka ba su ayoyinmu wato kenan suka ce ba su in imani sai an hidda musu raƙuma an ka fitar wa kanu an hamuri sai sun ka zan suna masu kau da kai daga wannan raƙuma ko ci gaba wa kanu yamhiduna min wa kanu yatuna min aljibal sun zan wato suna sassaka daga duwatsu suna sassaka buyutan gidaje amini amintacci kun ga wato kenan sun iya sana'o'i fa azarhum sayhat birkiloli sai tsawa ta kaba su na suna masu shiga lokacin asuba ma a'udhi anhum ma kanu amma a gana anu ma kanu ya kasu abin da sun kazan suna yi na sana'a bai wadatar da komi da gare su ba wato sana'a su bata amfane su ba hmm, Allah tsare mu wama halaqna as-samawati wal to sannan yayi ta inna to sannan an kai taƙibi bisa ga kissa wannan kissa ta masu sana'a faƙala amma al'amwalu fa hiya indana dukiyar da sun kai da sassaƙar da sun kai da sun bashi wurin mu sun tafi sun halaka wa ma na samawati wa mukhalitu sammai ba wal ardi da ƙasa wa ma bainahuma da abinda tsakanin su illa bil haqqi sai da abinda yake namu ne bi haqqina abinda yake namu ne ba bashi mun ka dauko daga banki mun kai ba faman talabahu min na falan da duk wanda ya nemi abin da a cikin sama da ƙasa daga wani ba da gare mu ba in ji Allah to ya yi kuskure bai samu wa inna sa'ata la'atiyatun kuma sa'a tashin kiyama mai zakkuwa ce la muhalata fa yujazi kullu ahadin bi ilmi Allah shi muku ga kowa da ilmin sa da abin da aikin sa fasfa aka ce ma annabi kai rangwame an kaumika duk annabi sun kai da wa'azi ce Allah gafarta muku الصباح الجميل al-jamil ما يكاو kai mai kyawo kenan a aril kada kai musu mugunya addu'a iradan la jaza fihi wa ta kawo da kai wanda yake babu kasa don kasa bane wato akwai mutum ya yi hankuri don ya kasa babu yadda zai yi to wannan ba irin sa bane yi hankuri kawai dai ai wala ta ajal bil intiqam min kada kai gaugawa ga musu azaba wa amilhum mu'amalata sahufi kai musu mu'amala ta mai mai gafartawa alhalim mai hankuri li yadhhara alkhalqul hasan ko hasan don halaye masu kyau su bayyana wal afu wa sahuda kauda kai da rangwame don washi ake so kai wato ga mutanen ka don mutanen ka su yi koyo ga rangwame to inna rabbaka inna rabbaka huwal khallaqul alim inna rabbaka huwal khallaq lalle ubangijin ka shine mai halitta ga dukan komi al alim shine masani bi kulli shay'in ga dukan komi wala qad ataina wala qad ataina sab'an min al wal qur'an al azim to kuma don a ba a da ma annabi rai kada kai bakin ciki wanda an ka ba waɗannan kyautan nan gata wala kada ta da ka saba min al-matani mun ka baka bakwai daga cikin surori waɗanda ake karantawa eh, ina ne wala eh, ina ne saba min al-matani wa hiya wa hiya khairun min al-amwali abaka abin nan fatiha kawai wato ta hidu dukiyoyi qala sallallahu alaihi wasallam hiya al-fatiha ita ce fatiha eh ayoyi bakwai rawahu shaykhan bukhari da muslim ya rawaito li annaha tusanna fi kulli rak'atin domin ana karanta daga kowace raka'a ashe da duk kai sallah ka tuna annabi da an ka bashi wannan su ayoyi bakwai kowace raka'a ka tuna shi sau bakwai kun fahimta karanci bayan ka na kace kai abin nan iqama Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illa ashhadu anna muhammadur rasulullah ga abubuwa ga sunan wal qur'anul azim ba wannan an fatiha ɗaya ba da qur'ani wanda an girma wato kenan wannan ya nuna kenan uh, fatiha juz'in qur'ani ce amma kuma kamar ta daidai da shi don haka ake cewa ta kunsa abin da a cikin qur'ani domin abin a cikin qur'ani in ka kasa shi sai ya kasu kashi bakwai wato tauhidi na uluhiyya da tauhidi na rububiyya wanda yake in ka ce alhamdulillahi rabbil alamin rububiyya uh, abin nan kuma da abin nan uh, rahmanir rahim wato ya tara um, alhamdulillah rabbil alamin ya tara duk tauhidin rububiyya da uluhiyya wanda yake ubangijin talikai shi ya kamata su bauta ma ko bayan haka nan da ka ce arrahmanir rahim duk ayoyin rahama da na abin nan sun shiga nan arrahmanir malik yawmiddin mamallakin ranar sakamako duk ayoyin da sun ka nuna yin azaba da ban tsoro duk ya shiga in ka san Allah shi an mamallakin ranar addini ba mai tsar da kai ba wani shehi ba wani uba ba wani kaka ba wani menene wanda ke tsar da kai shi Allah shi dai adda iko a ran nan duk ya tara ayoyin azaba da tsoratarwa sannan ga kuma sakamako sakamako hmm? a malik yawmiddin sakamako in kai abin kwarai to in mugu ne sakamako kun ga duk ya tara abubuwan da an ka ambata ambaton aljanna da wuta da komi sannan ka ce iyyaka na'budu kai ɗaya muke bauta ma saboda haka kenan duk abin bauta ma sun zube kun ga tauhidul uluhiyya ya zo sannan kuma ibada ta zo sallah azumi zakka ne ne duk komi za sannan iyyaka nasta'in kuma kai ɗaya muke neman taimako gare shi ya nuna kenan babu sauran wani wanda ake abin nan iyaka na budo iyaka kana sa'i kana bacci mun abin da. Kuma hayo da kun abin nan don haka wasu daga cikin sabon annabi ko bulala su ta fadi kasa ba su ce mu wani ba ni eh, sannan hidinas sirat al-mustaqim ka shiryar da mu hanya wadda daidaita ta duk shari'a wadda yake in an yi ta zan zauna lafiya hanya wadda abin miƙaƙa mai zuwa aljanna sirat alladhina an'amta alaihim hanyar waɗanda kawwa ni'ima wannan duk ya tara abin tarihin salihai duka tun annabawa shuhada da wane da duk wanda annab kwarai gairil magadubi alaihim ba waɗanda an kawo fushi ba muyagun malamai sun sani sun kaki su ne magadubi alaihim ya sani ya ki an yi mai fushi wanda dallin kun banda batattu wanda yake yana ibada da jahilci tarihin tarihin na kwarai da muyagu kun gane ko ko an ka daidaita ta da qur'ani kenan ga wannan eh, na ne eh, la ta ya ainaika to tunda mun baka wannan kyauta mai girma fatiha da qur'ani la ta muddan aina kada ka mika idanunka ila ma matana bi azwajin min zuwa ga abinda mun ka jishe su dadi da shi nau'i nau'i na tuhahi jin dadi kayayyaki gidaje kakka damu da su wala ta zan alaihim kuma kada kai bakin ciki don sun bata ma rai don sun ba su yi imani ba don wani abin nan kana da shanu da yawa wadda gwali ya kwalle yana gudu za ka ji bakin ciki wa fil janaka lil mu'min sannan kuma ka zama mai taushin hali ga mumin nai. ai alin jana baka ka saukar da abin nan gehen ka ga ne ka zama mai saukin hali har kowa ya kabayyata ka ka wa hiya kinatu an husna tadbir kyawun wato tsarin al'amura da kyawun shafaqar tausayi min khafala ta'iru janahu domin kun ga kaza sai ta saukar da abin nan hihiken ta tarihi ƴaƴanta alal furuhi bisa ga yayanta yan kanana wa dan miha ilayhi ka ta tara su to kawa mumin ne haka ka zama mai tausayi gare su kun fahimta ko to ci gaba hmm. kuma ka ce inni alan nadirun wato ni haqiqatan anan Naziru ni ne mai gargadi ga azabar ubangiji kada ya sauka gare ku almubinu mai bayyanan nan gargadi ka kare musu wannan bayani ina yi muku gargadi kada azaba ta zo muku eh, kama anzalna wato kai gargadi kamar yadda muka saukar da gargadin nan alal muqtasimin bisa ga waɗanda yake masu rantsuwa wasu ne sun ka taru abin nan quraisha sun kai rantsuwa lalle sai sun kashe annabi sallallahu alaihi wasallama suna izgili gare shi wato kata samu turka makka ko ko sun karaba kasan makka ya sudduna nas al-islam wato yadda suke yi wato lokacin da musulunci na farko kun san kullum makiyin ka shike watsa alherin ka wato sai suka raba kasar makka waɗannan su zauna wannan kofa wannan su zauna wannan hanya wannan su zauna wannan hanya wannan su zauna hanya annabi na can ba san yana cikin na ɗan gida da shi da 'yan mutanen su kaɗan su yi waje da shi kuma kun gane ko eh, domin kullum maƙiyinka shi ke jawo hankalin mutane zuwa gare ka eh, in wani ya yabe ka da wani ya yabe ka bai jawo hankali zuwa gare ka sai a ce abin da kai ku kyale shi kuɗi ya bashi amma in ya in ya zarge ka to sai a ce bari mu gani yadda ya faɗa na haka ne a bincika ba eh a bincika hmm. الله bismillah to ci gaba wato sun karba hanyoyin maka don su hana mutane daga shiga musulunci alladhina ja'alul qur'ana idin wanda yake sun sanya abin nan walladhina ja'alul qur'ana wanda yake sun mai da qur'ani ilin tatsuniyoyi a jaza a juz'i juz'i sun kamar da qur'ani qala ba'aluhum inna sihir wasu suke ai sihiri ne gare shi wa ba'alun kana wasu suke bambanci abin nan bokanci ne wa ba'alun wasirun wasu suke kai ai mawaki ne wakila eh, wakila amanu bima wafaqan ko sun imani da abin da ya daidai da su wa kafaru bima lam yawafiqu abin da bai daidai ba su so su ce ba mu yarda ba kun fahimta ko eh, kamar su ce mun yarda da abin nan eh, mun yarda Allah shi daya abin bauta ma akwai kuma mun yarda annabi shine manzo amma mun yarda da ilhami in sun yarda da ilhami ana kawo sabon hukunci wato addini bai kare ba kenan ana kawo da alqur'ani abu ya lalace kun gane ko bi malami wafiqin qala muqatil wal farad muqatil da farad cikin manyan malamai ne kum sa ta wata mutum goma sha shida ne daga cikin quraishawa rajulan atahum al walid ibn mujira walid shine abin nan chairman nasu wato ya aika su ayyamul mawsim wato lokacin da ake taruwa lokacin hajji wa qata samu aqab sun karaba abin nan wuraren makka Eh, wa an faqaha da hanyoyi da ke shigowa wa ja da eh, hanyoyi na duwatsu na liman salaka su ce ga wanda ya shigo makka la tagtaru hada hadal kharij kada ka hita da wannan dan tawaye wato wanda ya hito fina gare mu dan tawaye ne yadda in nubuwa yana cewa shi annabi ne wa innahu majnun shi mahaukaci ne kada ka yarda mahaukaci ne wa rubama qalu sahirun ko kuma su ce mahaukaci eh, mai sihiri ne wa rubama qalu sha'ir wata su ce mawaki ne wa rubbama qalu kan wani lokacin suke ce bokanci ne ba boka ne wasu mulmu qatasimina an kai musu suna waɗanda sun kararraba li'annahum iktasamu turqa domin sun raba hanyoyi fa amatahumullahu sharra bai tafi bayan kana bayan sun kare Allah ya halaka su halakawa mutuwa wadda ta ne. wa kanu nasabul walid ibn mugira hakaman ala babil masjid sun kasa abin nan walid ibn mugira Shi ne wato abin nan mai hukunci ga kofar masallaci za su Aluhu annabi sallallahu alaihi wasallama kala in sun ka tambaye shi menene hukuncin annabi sadaqa eh, sadaqa au Wata eh, ulaika wato shi an ka aje shi kofar masallaci in an ka taho waɗancan da an ka ce kaza ne ka ku yarda da shi sai su to su tambaye shi yaya waɗannan a abin da sun ka wada gaskiya ne kada ku yarda waɗanda an ka tura eh, waɗanda an ka tura ta'ala wa rabbika فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فوربك إنا رزقوا هذا أبنجزك إن جاء الله da nas'alannahum ajma'in za mu tambaye su lalle za mu tambaye su gaba ɗai amma Kano ya amalu ko ga abinda sun kazan suna aikatawa na izgili da kai lalle za mu tambaye su to ci gaba فاصدع بما تؤمر وأعرض عن أجارة ne. Hmm. Eh, amma fasda bi matumar an ka ce ma annabi kada ka damu da su ka fashe kwai shi ne fasda eh, komi ne na gaskiya fasa kamar an kece kwariya bi ma tumar ga abin da ke uh, umarnin ka da shi ai izhar bihi wamli ka fada kawai ka ba an fashe kwariya fit tabriki ga rarrabe a da haƙi tsakanin gaskiya wal ba'dili mai bakin ciki shi tayi amara annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarci annabi hadi al-aya bi izhari da'wati bayyanar da kira wa tabligi risal da ida manzanci ila man ursila yin zuwa ga wanda an ka aike shi zuwa gare su wala yubali bi istihza'i mustahzi'in kada shi kada shi damu da izgilin mai izgili wa huwa qawlu wa aril al mushrikin ka da kai daga masu shirki wato masu izgili kada ka damu da su haɗi ka kama fashewa ƙwarya inna ka faina kal Allah ya ce kada ka damu fashe kama fashewa ƙwarya mun isan ma masu izgili masu yi ma izgili mun halaka mun isan ma bi ihlaki da minu za mu halakar da su bi afatin da aibi wa qad ishtahara minhum al-walid ibn magira daga cikin waɗannan shahara ga masu izgili akwai walid ibn mujira kun fahimta ko hmm. da as ibn wa'il da adi ibn qais da aswad ibn uh, abd yagus waɗannan su sun kai shahara ko wani su wato Allah ya halaka su halaka ta abin nan ta walakanci hmm. to ci gaba alladina alladina yaj'aluna مع ilaha إلها su ne masu izgili waɗanda Allah ya isa ma annabi su alladhina yaj'aluna ma la ilahan akhar waɗanda yake suna sanyawar abin bautawa na daban tare da Allah fa sawfa ya'lamu za su sani za su san akiba al'amarin su kamar yadda sura ke karantarwa wala kan alamu wala kan alamu Allah ya ce hakika muna sani mun sani in na kai yadi sadruka wato ƙirjin ka na kunci wato abin na bata mare haka kamar za ka kasa hankuri mun san abin na bata mare kwarai bima ya kun don abin da suke faɗa na izgili da ƙaryatawa mun san haka nan to kakka da mu fasabi bi hamdi rabbika bi hamdi rabbika wa kun sajidin to ga maganin kuncin rai ga irin wannan Ah, fasabi bi ka yi tasbihi game da gode ma ubangijin ka kace subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wannan shine maganin izgilin da ake yi ma ba zai cashe ka da komi ba wa kun min sajidin kuma kadan cikin masu sallah ba kai sallah kai ɗaya ba cikin jama'a sallah cikin jama'a ita ce maganin bakin ciki kun fahimta ko to abudu rabbaka hatta yatiyaka yaqin sannan kuma ka bauta ma ubangijin ka shi daya hata ya ce ka na har mutuwa ta zo ma eh, abin nan kai eh, abin nan har mutuwa ta zo ma saboda haka wato eh, ibada kullum sai ta sadu da mutuwa ah, kun fahimta ko in ba ta sadu da mutuwa ba wato ta zan ba ta da amfani ke subhanallah alazim sama da kasa hmm. ah, ku dakata abin nan in yi da za mu yi cikin wannan shekara waɗanda mun ka yi a cikin wannan karatu kuma abinda mun ka faɗa daidai Allah shi tabbatar da shi kuma ya ba mu ikon aiki da shi Allah ya karɓi ayyukan mu gaba ɗaya ya kuma saka mana da alheri ya uwa ina fatar ku ci آيات هامئة وثمان وعشرون آية wato ayoyinta wato ɗari da ishirin da takwas ne kuma ana mata suna suratun ni'am wato surorin ni'imomin da Allah ya wa mutane ni sa'ada da ni'amin laifi a don Allah ya ambata muna ni'imominsa cikinta wa mawdu'uha har raisi ad-dilalatu ala annahu ta'ala tamul qudrati wato abinda kake karantarwa wato nuni ga cewa Allah mai cikakken ikon yi ne kuma mai cikakken ilmi ne kuma mai aikatawa ne da yake so ya tsarkaka daga dukan nakasa kuma yana ba yana bayyanar da hikimarsa ga dukan ayyuka na sama da na ƙasa masu hankali da su. masu girma da waɗanda abin nan waɗanda yake ba su ba su da girma amma kuma duka waɗannan sun taru cikin ba da ni'ima ga mutane ga waɗannan halitta nasu duka kamar yadda magana za ta bayyana ko kuma za a za mu bayyana insha Allah ko wani abu an ka za a ce ga dalilinsa don jin daɗin mutane wato don haka ta sake surar jin daɗi sai surar ni'imomin da Allah ya wa mutane to bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه وتعالي عما يشركون بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله umarnin Allah ya kuma al'amarin Allah ya zo ai muqaddama abubuwan da yake alamomi waɗanda za fara bayyana wa awailuhu da na farko shine al'amarin ubangiji shine taimakon annabi sallallahu alaihi wasallama fala tastajilu kada ku nemi zakuwar shi da gaugawa fadlubuhu qabla hini kada ku neme shi gabanin lokacin sa fa innahu waqi'un la mahalata zai auku ba makawa wasu ijaluhu eh, wasu ijaluhum lahu yadullu ala adami mubalatihim bil inzari wato kafirai in an ce Allah zai taimaki annabi za su ce to don mi ba a yi kin yau wannan ya nuna kenan ba su damu ba kamar suna ganin wato gargadin da ake yi ana cewa taimako zai zo ko kuma azaba za su zo gare su kamar ba gaskiya ba da doge wasu da kahircin su da Allah subhanahu wa ta'ala tsarki ya tabbatar ma Allah kuma ya ɗaukaka ya tsarkaka amma ya shirku na ga abin da suke hada shi da shi tanzihan lahu amma ya shirku na bi gairahu wato Allah ya tsarkaka daga abin da suke hada shi da shi wajen ibada to ci gaba ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنه لا إله أنه لا إله إلا أنا فاتقون ينزل الملائكة الله هنا سوكر دا ملائكو بالروح واتو دا وحي وحي شيني ري wato Allah na saukar da mala'iku su saukar da ruhi wato abin nan rayuwa domin imani ko ilmi wato shine rayuwa ta duka wannan yana zakuwa ta hanyar jibril daga ubangiji iz eh, ihya'ul qulubi min al-jahalat domin da da ilimi ake rayar da zukata daga jahilce jahilce jahili matacce ne kamar yadda ake cewa jahili ko yana tafiya akan ban ƙasa matacce ne ah, malami ko ya mutu cikin kabri yana da rai wato bi ruhin amri da umarni wato da wahayi da gare shi wato da bi iradati da nufin ubangiji yana saukar da shi alaman ya sha bisa ga wanda yake so min ibadihi daga bayansa wa humul anbiya su ne annabawa su dai ake saukar ma wahayi wahayi shine ilimi na hukunci a yi ko a bari ko halattawa ko haramtawa wanda Allah ke saukar ma annabawa idan an saukar ma mutum shi kadai ba da ce shi gaya ma kowa ba shi ake ce ma annabin Allah in an ce ya gaya mu wasu mutane to ya zan manzon Allah ana an zaru annahu la ilaha illa ana fattakun wato in an sauka musu wannan wahayi sai Allah ya ce musu ku yi gargadi ay khawful kafirin ku tsorar da kafirai da azaba eh, wa bil azabi wa alimu kuma ku sanar da su annahu la ilaha illa an cewa ba abin bautawa da gaskiya illa an sai ni fattaqun saboda ku ji tsoro na ai khafun ku ji tsoro ku ji tsoro na wa amtasilu awamiri ku bi kuma umarnin da nake yi muku kullum tsoron Allah shine bin umarnin sa da barin abubuwan da ya hana shine tsoron Allah to ci gaba خلق السماوات والأرض ashe kun ga farkon ni'ima shine a ba mutane ilimi shine farkon ni'ima khalaqa samawati wal arda wato ilimin nan kuma wanda yake zai ja su ga sanin ubangijin su wanda yake shi zai ba su komi don haka yace ba abin bautawa da gaskiya sai ni inji ubangiji khalaqa samawati wal arda Allah ya halitta samai kuma ya halitta kasa bil haqqi wato da abin da yake nashi ba rance yayi ba wai ai lam yusharik ahadan fihi ma bai tarewa da kowa ga ga sama da ƙasa mimma ya dulla ala tanzihi an shariki dun da ya man ba mai wani abu cikin ƙasa ko mai wani abu cikin sama ashe bai tarewa da kowa ba kenan saboda haka bai kamata a hada shi da kowa wajen ibada ta'ala amma yushrikuna Allah ya tsaka ga abin da suke hada shi da shi min ba ni mahalukati su hada shi da wasu mahalukai su ce su ma abin bautawa ne cikin samai ko cikin ƙasa ai wanda zai khalaqa kasa wal ardi wanda ya halitta samai ya halitta kasa kai fa yakunu lahu sharikun ya za a yi a samu masa abokin tarewa wato ba zai yi ba ashe sanin waɗannan abubuwa ni ne ci gaba khalaqa al insan khalaqa min nutfatin fa khalaqal insana min min nutfatin Allah ya halitta mutum daga jini daga abin nan gudan mani ay ila an sayyarahu qawiyan shadidan har yan mai shi mai karfi yan mai shi abin jini yan mai tsoka yan mai mutum mai karfi fai da huwa mubin sai gashi mai tsananin kusuma mubinin mai bayyanan na kusuma fi inkari amrillah ga mutum al'amarin Allah bai tunanin yadda Allah ya halitta shi daga uh, daga mani qa'ilan fi nawil ba'th yana mai cewa wai don ya nuna bai yarda tashin kiyama ba masalan da misali yace man za mu ya rami wane ne zai uh, rayar da kasusuwa bayan sun rududduge sun rududduge walau fi khalqi da mutun yayi tunani ga yadda an ka halitta shi daga mani saddaka saddaqa amrallahi ba ya garkatar da umarnin Allah biduni niza'in babu duk wata jayayya ko ci gaba والأنعام خلقا لكم فيها دفع ومنافع ومنها تأكلون ومن يفعي نعمة الله يوى متن وجن سوكر وحي بسننسا to ya faɗi kuma ni'imomi waɗanda ya masa don ya yi amfani da su shi mutum wala an ama khalaqa lakum dabbobi dabbobin gida su ne an'am wato raƙumma da shanu da tumaki da awaki wato ku halaka halakum Allah ya halitta su saboda ku fi jumlatin nasu wato cikin jumlar mutane wato ya halitta su don ku ku mutane fiya dimbin cikin su akwai dimi wato kenan in kuna jin ɗari za ku yi tuhafi da gashin su kuma abin nan eh, eh, tuhafi da mayafai daga gasukan ko kuma sufi gashin tumaki ko kuma aubar gashin rakunma za ku yi tumaki da su ku ɗora jin eh, abin nan ɗimi wa fi a sannan kuma suna da wasu abubuwan amfani gare ku kamar su don ku ci nama ko nonon su ko kuma ku hau wani na ta ku da gare su kuke ci kuma wato domin abin nan eh, ku samu abinci na nama don ya ɗebe muku abin nan eh, kwaɗayin nama akwai ni'ima da ta fi wannan ci gaba ولكم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون ga wata ni'ima kuma game da dabbobi walakun fiya jamalun kuna da kawa wato game da su ku hau ku kawa hina turihuna ko kuma tun ba ku hau ba wato kuna da ganin shawa hina turihuna lokacin da suke komowa da malayace zuwa abin nan bilashi lokacin malayace, in sun fita kiwo lokacin da suke komowa mutum ya ga dabbobinsu na komowa yana jin daɗi wahina tasrahun ko kuma lokacin da suke sakuwa zuwa wurin kiwo wato mai suyin yaddi ba yana jin daɗi kuna jin daɗi to ci gaba وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم وتحمل أثقالكم كما سمعت أوكر كايانكم أصنعوني ila baladin lam takunu baligi zuwa su kai su kai shi wani gari wanda yake ba ku iya kai garin nan in ba da taimakon su ba illa bi shakkil arhum sai da eh, wahalar rayuka wato sai kun wahala inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijin ku mai rahama ne ko mai jinkai ne lokacin da ya kore muku waɗannan dabbobi kuna aza kayan ku akai kuna hawa kuna kai kuna tafiya zuwa inda kun ga dama da sauki والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون wato raƙumma da shanu da tumaki da awaki sai kuma ya ambaci wasu nau'in dabbobi yace ya halitta muku dawaki wal da alhabarin ne wal da jakuna bi tarkabuha wa bi mutum don ku hausu kuma ku yi kawa don ku hausu ku yi kawa wato wannan ya nuna wato hawa na dawaki da alfadarai da jakuna an yi su don hawa wa ta'lili bihima li ta'rif al da an don ku hau kawa don a nuna wato abin nan ni'imar da an kai muna al-maqsud bi hawa da yake ana nufi da dawaki da alfadura da bijakuna idil hakim la yatruku al-imtinan bi ajallin ni'am wa huwa al-aql domin abin da yasa an kace kenan ba a cin su sai dai abin nan hawa kawai to ba yiwuwa wato Allah wanda yake mai hikima ga magana in zai yi magana ba zai bar eh, abin nan ni'ima wadda ta hi girma ba ya ambaci wadda an kafiya don ya ce don ku hau ku kawa bai ce don ku ci ba ci bai yi hawa ba a sai inda ana ci da ya ce don ku ci ku hau ku kawa to sai ya ce don ku abin nan eh, don ku don ku hau ku kawa wato eh, ya bar ci wanda yake shi an mahi girman ni'ima wannan ya nuna kenan ba za a ci ba Ah, waya munna bi adna bai barin wato ni'ima wadda ta fi girma ita ce ci sannan shi dora nuna mana sa ga abin da ya kasa ci wa huwa ma zikir shi ne shi ne abin da anka ambata mata na hawa da abin nan ah, da yin kawa wa manfa'atul akali a'zam domin amfanin ci ya fi girma ne manfa'atul rukudu ga amfanin hawa da yin kawa fa hiya aula da saboda fata inda ana ci da sai an fara ambata ci awwalan tun farko lauka na mubahatan da da sun halatta sun ma yatifu ha gaira ba kana a ce to da da wani abu kuma kama suna fi zikin da nami wajen dabbobi kun ga an ce abin nan a ku ci sannan ku abin nan kuna da abin kuna da eh, abin nan tuwafi na tsebe abin nan zafi ko ba haka nan ba Lauka na لو كان مباتا ha يعتف عليها غيرها na صنع في ذكر الأنعام ala haza malikun bisa ga wannan eh, fassara malik yake domin ina rinjayar da masar abin da masar maliki ga tafsiri hmm. ah, wa abu hanifa haka abu hanifa yake wa alaihi qaulun ibn abbas kuma magana ibn abbas akan wannan take na cewa wato ba a cin dawaki da alfadarrai da jakuna wakila a talil bi rukubi amma ga wata masaba wato da an kace don ku hau ku yi kawa wato an yi dalilin yin yin abinan dawaki da alfadarai da jaki da an kai an kai abinda sa an kai don hawa da kawa la yunafi khalqa hali da zalika bai kore wa kuma an halitta su don wani kal akali kamar ci fil khayl ga dawaki wato domin ya tabbata wato abin nan ana cin dawaki a sabiti bi hadisi sahihain wanda yake ya inganta ga hadisi na bukhari da muslim wa alaihi al-hasan al-hasan bisri yana ganin cin dawaki halal ne wa shurai haka nan wani malami da ake cewa shurai yana ganin shi kamar su maliki yake yana gaba da su maliki ma wa ta ibn abi rabah shi ma tabi'i ne wa sa'id ibn jubair wadannan duk tabi'ai ne wa ilaihi zahaba shafi'i bisa ga wannan masaba kuma shafi'i ya tafi wa Ahmad ibn Hanbali wa Ishaq ibn Rahawai wato waɗannan duk suna ganin ana cin ana cin um, doki uh, uh, kun fahimta ko wa hatajju ala ibahati luhumil khayl sun kai hujja na cewa ana cin doki gani bima ruwiya an asma'a bint abi bakar domin an ruwaito hadisi daga asma'u ya abi bakar as-siddiq ita ce ya ya aisha kala ta na harna ala ahadi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam farka mun soke a doki zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai wa nahnu bil madinati muna madina fa akallahu mun katishi a kharijahu bukhari bukhari ya hidda wannan hadisi haka nan muslim ya hidda wannan hadisi to tun da ba ce kuma ba a ci ba wacce sai ce ba a ci wara wa shaykhani bukhari ya ruwaito kuma bukhari da muslim sun ruwaito an jabirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha an luhumil khumuri an ruwaito cewa annabi ya hana namun jakuna al'ahaliya na gida banda na na daji wa adina fi luhumil khayl kuma yayi izini ga cin namonin dawaki ga wata riwaya kuma qala wato ya ce shi buhari akalna zamanan khaybar alkhayl lokacin da anka tafi yakin khaybar kun san yakin khaybar karshe ne karshen rayuwar annabi ne mun ci dawaki wa humul wasu da jakuna na daji wani har nabi sallallahu alaihi wasallam an al-himar al-ahli amma annabi ya hana jaki na gida هذه رواية البخاري وانا اتتي رواية تسكن بخاري ومسلم وفي رواية أبي داود وفي رواية أبو داود قال سيتي ذبحنا يوم خيبر الخيل والبقال من ينكي رانا خيبر من ينكي دواكي دا الفدري دا جاكنا وكنا قد أصابتنا مخمسة الحالي yunwa ta same mu wadda yake mai tsanani mun ka yanke waɗannan nau'ukan dabbobi uku fana hana rasulullah sallallahu alaihi wasallam an juzari wal wal amma sai annabi ya hana mu eh, cin alfadarrai da jakuna walam yanhana an al amma bai hana mu cin dawaki ba wannan ya nuna kenan masaba shafi da waɗannan tafi ga hanyar shi da waɗannan hadisai sun ka dogara kun gane ko to qultu nice wato ina so in yi mukarana tsakanin masabar malik da masabar shafi to wa ra'ayul akali lilluhumil khayli indi aswabu ni ga gani na to cin dawaki yafi ra'ayi da ana cin su yafi li annahu nassun zahirin domin nassi ne ne wanda an kayi kuma a madina la yumkin an yuqala innahu masukhun bai yiwa a ce an shahe shi da ayar bil ayati da wannan aya da an kace wal khayla wal jibala tarkabuha wa zinatan li'anna sura makkiya domin wannan sura an saukar da ita makka wannan cin doki ko madina ne ashe ba ba sauke ta ba ba ta sauke a hadisi ba wahadar hada hukum madani hukunci da Aisha da abin nan Asma'u ta a Madina an kai wa bi akhir hayati sallallahu alaihi wasallam ko karshen rayuwar shi ko ba haka ba ah, wa qad farraqa fihi bayna luhum al-khayl wa luhum al-bijal kuma cikin wannan riwaya an bambanta tsakanin naman dawaki da naman ah, alfadarai da na jakuna ma annaha mazkuratun fil aya gashi kuma duk an ambace su cikin aya an ce wal khayl wal bijal wal khamira amma an ce banda waɗannan amma wannan a ciki wato fil ayatil wahida wa amadu sallallahu alaihi wasallama sharhun liman bahama min ma'anil qur'ani aikin annabi shine bayani ga abin da ya koyu na ma'anonin qur'ani da qur'ani ya ce wannan don ku ci amma muka ga annabi ya fa an ci wannan ba ci wannan ba wato wannan ya nuna kenan dawaki ba hanafi ba idh huwa marji'ul idh huwa marjiul wahid domin annabi shi ɗaya ne ake komawa gare shi ga bayyana hukunce hukunce fiya da sha'ani ga wannan sha'ani ba a koma ga kowa sai shi وذكر الركوب والزينة في الآية أعظم من الأكل أما كما da an ka ce don ku hau ku yi kawa to ga wannan aya shi ya girma shi ma ya kasu bil khairu ga abin da ke kebantuwa ga dawaki iz rukubuha ya fi bi fa'ida kafira domin hawan dawaki yana zakuwa da fa'idodi masu yawa lil akali danci wanda yake akwai ci wani gairihi da wani shi fa na saba ma huwa ahammu yana yiwa ana cin su fa'ida ce amma wato abin nan hawa ya fi don kun ga da shi ake yaki da shi ake jawo girma da shi ake samun mulki da shi ake samun siyasa eh to wa huwa rukub wa zina wato shine hawa da kawa wato kun ga kenan yayi muhimmanci eh, ko fahimta ko eh, amma abin nan malik kullum ya akwai shakka sai ya hana don haka ya hana mutum da waki mun ce a biya musulunta ta ita amma dai ta kan yi kudi sai ta biyu daga bakin ka don haka sai ka ba ta kalmar shahada ta to um, mace mai sauraren ta musulunta tana jin hausa to ki abin nan kalmar shahada wadda ake cewa la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallama ma'anarta ba abin bautawa da gaskiya sai Allah bautan nan ba yadda mutum yake so ba sai dai yadda Allah yake so don haka ya aiko manzonsa don ya bayyana mana yadda ake bauta wannan wannan shine ma'anar la ilaha illallah muhammadur rasulullah yanzu sai ki faɗi la ilaha illallah muhammadur rasulullah to in ki faɗi wannan wato ke yi alkawari ke bar al'adunki na rayuwa duka da dokokin da kike bi na rayuwa duka sai abin da Allah ya ce kowane musulmi wanda ya kalma shahada to ya bar al'adunsa na na abin da dokokin al'adu duka sai abin da Allah ya ce wannan shine ma'anar kalmar shahada ah, kuma ina wa mutane tambihi al'adu su adda asali su an ka iske ah, ko waɗanne mutane ah, suna da al'adunsu waɗanda suke bi sai musulunci ya taho daga baya ya roshi al'adun na yace ga yadda ake yi saboda haka wato baya halatta ga mutum bayan an ce ga abin da Allah ya ce ga abin da annabi ya ce sannan ya ce a ai wannan al'adar muke in ya ce wannan al'adar muke wato ya yadda abin da Allah ya ce ya koma mu ga mugunyar al'adar su Allah ya tsare mu yanzu kai ki tafi ki wanka menene sunanta rahamatu to sunanta rahama Allah ya tabbatar da rahama gare ke tabbatar da gare mu akwai ki tafi wanka amma kuma za ki rama sallar azhar da la'asar daga nan kuma ki ci gaba in an tashi azumi sai ki fara tare da mu insha Allah ke zan musulma abin da ya same mu ya same ki abin da ya same ki ya same mu duka Allah ya sa musuluncin ke amfani gare ki da da sauran musulmi gaba da to sai mu ci gaba eh eh eh, eh. saboda ta a'a wato idan ya tabbata ana cin doki to ko alfadari sai a ci sai dai a ce makaruhi ne domin wato kullum ana bin uba ga nasaba da addini nasaba da addini ana bin uba wanda yake ubansa balarabe ne shi balarabe ne wanda yake ubansa babarbare ne shi babarbare ne ba kulata ni ba kulata ni ba haushe ba haushe wanda yake kuma ubansa musulmi ne shi ma musulmi ne da an haife shi musulmi ne sai dai in ya juye daga baya ah, amma wajen um, ga uwa ana bin ci da eh, eh, eh, da bauta wanda yake uwa shi ba baiwa to shi ma bawa ne sai fa in ya zan ubansa shi da uwa Ah, kuma in ana cin uwarsa to shi ma ana cin sa saboda haka da wani mutum ya bi tunkiya ta haifi mutum ko da ya zan nima ana cin namansa eh.